ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون suka shirya makirci a ɓoye na hallaka annabi salihu da mabiyansa muminai mu kuma muka shirya dabara don taimakonsa da kubutar da shi daga makircinsu da halakar mutanensa kafirai alhali su ba su san da hakan ba